ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتف أثرهم وسار على ناجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 25 ga watan rabi'ul awwal bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da sha shida ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi sharhu sunna na imamu barbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana akan ɗan tsokaci da malam yake yi wa musulmi ahalus sunnati wal jama'a yanda za su mu'amalanci wanda zai kirkiro wani abu ya jingina shi zuwa ga addinin musulunci ya tallata musu shi ya kasa shi a faifai yaya za ka mu'amalanci irin wannan ba don komai ba saboda rayuwarka gabaki ɗaya a matsayinka na musulmi ibada ce duk wani motsi da za ka yi addinin musulunci shine addinin kadai da murmushi ma idan kai wa dan musulmi za a rubuta maka lada murmushi ka kalli dan uwanka kai masa murmushi ya ji daɗin wannan murmushin da kai masa a rubuta maka lada in ba musulunci ba babu inda zaka samu wannan daraja manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Imam Muslim yake cewa Abu Zar yake cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq yace ya kai Abu Zar kakkare na aikin alkhairi da ɗai kakkare na shi ya ce kai ko da ka haɗu da ɗan uwanka musulmi ne ka sakan masa fuska ka yi murmushi ya ji daɗi a zuciyarsa za a rubuta maka lada ne in ba musulunci ba babu addinin da za ka samu irin wannan daraja to ashe kenan addinin musulunci yana da tsari to ni da kai ana so mu bi wannan tsarin saboda mu ƙara samun dacewa da yardan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya wani aikin da babu umarnin mu a kansa to za a maida masa da wannan aiki abun nufi anan shine duk wanda ya ce ka zo kai wani aiki na ibada a cikin addinin musulunci ba mu muka ce ka ba in ka yi shi baka da lada kaga da wannan sai mu amfani da wannan dama a yi tsokaci da waɗanda suke yaɗawa musamman a cikin midiya cewa kungiya kaza ta ce kowa ya yi azumi na kwana uku kaga wannan waye ce ka yi shi waye ya ce ka yi shi wajibi ne a matsayinka na musulmi je inda kake ka yi wa ƙasar ka me ka ce Allah ya tabbatar da ita a cikin alkhairi ko duk wanda ke neman ta da fitina Allah mai da masa da shi ko to amma da nufin cewa wannan yana bukatar me dalili saboda me ibada za ka yi kuma mun san cewa asalin ibada al'asul fil ibada alhazar wa tawakkuf asali tushe na ibada shine ka yi taka tsantsan ka kame kada ka wani aiki sai abinda Allah da manzansa suka ce ka idan kana ibadarka wai shin dole sharadi ne in kana neman abu a wajen Allah sai kai azumi eh ai ibada za ka yi addu'a karan kanta ibada ne ina fata an gane kuma akwai lokutan da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ayyana mana duk mutum musulmi idan ya addu'a wannan lokacin direct connection tsakaninsa da Ubangiji. Daga ciki bayan kiran sallah, idan aka kira sallah kafin a tada ikama dan wannan tsakankanin duk addu'an da kai Allah ya karba ka jira ranar da Allah zai biya maka bukata daga ciki sujjada a cikin sallarka na nafila ne ko na farilla duk addu'an da kai a cikinsa Allah ya karba ka jira ranar biyan bukata sa'annan tahiyan ƙarshe na kowace sallah farilla ce ko nafila in dai kai addu'a a cikinta na ƙarshe duk abin da ka gaya wa Allah Allah ya karba ka jira ranar biyan bukata sa'annan abokinka ɗan uwanka musulmi ka ɗaga hannu kai masa addu'a ba a gabansa ba shi ma addu'an nan kai tsaye Allah ya karɓa. kai kuma Allah ya ajiye maka mala'iku suna ce mai Abin da ka cewa Allah ya ba wancan su kuma suna roƙon maka kai kuma Allah ya baka sa'annan tsakiyar dare kashi ukun ƙarshe na dare duk addu'an da kai a daidai wannan lokacin sawa'un ka tashi daga bacci ne baka ma yi sallah ba kai ka daga hannu kai addu'a wannan karbabbe ne shi kuma wajen daga hannu kala biyu ne in ka ga dama kai haka ka bude yatsunka haka kai addu'a yanda aka saba ko kuma kai haka da yatsanka guda daya hadisi abdullahi bin mas'udin kenan ka daga yatsanka guda ɗaya haka kana addu'a shi ma haka wannan kana kadaita Allah wannan kana roƙon Allah kaga dukkan kowanne menene addu'a ce duk wanda kai yayi kuma Allah zai karba sa'an nan lokacin da ka hau mota za ka yi tafiya zariya ne kaduna ne abuja ne duk inda za ka ka ɗaga hannu ka roƙi Allah shi ma duk abin da ka roƙa a cikin tafiyan nan ko kana cikin hanya ne ka shiga galof ka ce Allahu akbar subhanallah sannan ka yi addu'a ko kana jirgi ne za ka yi tafiya daga Najeriya zuwa wata ƙasa duk tafiyan nan da kake a sama ka daga hannu kai ta roƙon Allah haka sauka duk abin da kake nema Allah zai biya maka bukata kaga dukkan wa'annan wurare ne da ake karɓan addu'a to amma a ayyana irin wannan to dole sai ka yi tsantsan babin da muke ciki kenan saboda malam yana maka tsokaci addinin ka ba abun wasa ne. saboda duk wani motsi da zaka yi a matsayin ka na musulmi akwai ladan da aka tanadan maka idan kai za ka samu to idan kai wannan motsin ba yanda shari'a ta ce ba kaga wannan motsin da kai ka gama yi kuma baka da ladansa kaga me kai kaga ka kai aikin banza kenan a matsayin ka na musulmi a ce kai abu kuma kana kwaɗayin samun lada baka same shi ba to ai mutum ya yi wahalan banza kenan manzo Allah ne fa sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin masallaci ya ga wani sahabi yana sallah da idan da sallah sai jiyo ya zo wajen manzala ya yi manzo sallah sallama manzo amsa ya ce mai koma ka yi sallah don kai ba yi sallah ba shi fa a wajensa me yi ya kare komawa yi ya dawa manzala ce koma kai don ba kai ba ya kara koma ya yi sau uku manzala ce bai yi ba ya ce na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ban iya sallah fiye da wanda ne ba ka koya min kaga saboda me wannan mutumin yayi abin da ba shi aka ce yayi me yayi sa ba shi sa Allah me bai karbi wannan ibadar ba to ina gani ko kai wannan fa ya zauna tare da manzo Allah ne fa sallallahu alaihi wasallam yayi sallan amma kuma manzo Allah ce mai sallan nan ba ta yi ba ya koma ya sake kaga duka ana baka tsari ne yanda zaka mu'amalanci rayuwarka a matsayinka na ahlus sunna duk lokacin da wani hukunci zai zo maka ka yi taka tsantsan kada ka yi gaggawa saboda garin neman kiba sai ka rami don bidi'a ba wai laifi kadai ba kaga na farko baka da ladan aikin na biyu kuma ka saba wa Allah kaga kai 2-0 kai waste of energy kana kwadayin lada kuma babu sannan kuma mai ga laifi wanda kai kana burin ka samu lada to kaga mutum musulmi kuwa ai ba zai aikata wannan ba Allah shiryar da mu malam yace wala tatlub min indika hilatan tarudd biha ala ahli albid'i fa innaka umirta bisukuti anhum wala tumakkinhum min nafsik أما علمت أن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى رحمة واسعة مع فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة ولا سمع منه آية من كتاب الله فقيل له فقال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء ما لن يتي ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع kada ka nemi wani wai ka ce za ka warware wani magana da wani ɗan bidi'a ya faɗi ka ce ni ma ina da dabara bari in warware maganarsa in baka da ilimi kaga wannan sharaɗi ma na yake bada dan ka ji wani ɗan bidi'a yana magana kaka ce ai ko ni ma zan iya mai raddi garin neman kiba sai ka me sai ka yi kuskure kuma wannan kuskuren sai ya yi amfani da shi as a weapon against you ko sa'annan kuma ya muna taka kai garin gyara ka kara me ɓarnan da ya fi barnan da shi yake a kai kenan abin da yake nuna maka ka'ida ce fa ka umirta bisukuti anhum saboda an umarce ka ne ka yi shiru idan ka ji irin wa'annan suna girman ne wani mawaƙi yake cewa na nafaqa ihu falatu jibu ba ma jabu bihi sukut idan wawa yana magana karka amsa masa saboda tiyayyen abin da ake amsawa shine ne shiru shine bature yace silent is the best answer to a fool ko to asalin kalman proverb din nan daga larabci ya dauko ta eh wannan asalinta daga larabci ne dan larabci ta girma turanci saboda haka irin wa'annan mutanen idan suna irin wannan maganar kar ka amsa masa kai shiru ka kyale shi saboda amsa masa zai haifar da wata barna da kai kake tsammani zaka kawar sai haifar da barnan da ta fanasa saboda baka da ilimin da zaka warware bid'arsa amma in kana da ilimi kaga a cikin sauki zaka warware ne wannan matsalar kamar wani ne ya zo zai yi munazara da irin yan qur'aniyun da aka zo suna munazara shi ya zo ne da sunan malami da wannan dan qur'aniyun ɗin ya turo mai wasu ayoyi a cikin qur'ani sai rikita shi malaman nan maimakon ba yi da ƙosashen ilimin da zai warware wannan shubhar amma saboda duniya ta ɗauke shi a matsayin malami ya yadda shi malami ne farkon abin da zai ce lallai qur'ani akwai matsala sai wannan dan qur'aniyun din yace to kaji malamin ku ma ya ce qur'ani akwai matsala wannan kalman kadai ya rike ya dingana na tawa kaji wai ya ce qur'ani a matsala maganar Allah ne akwai matsala ya dinga maimaitawa yayi wuri sassa to shine irin misalin da mala ya kawo mana in ba ka da ilimi akan abu kaji wani yayi shirme a ciki kai shiru ko da ka san shi ne ne, da baka da abin da zaka warware sai ka gayyato wanda zai iya warwarewa mutane su ne su amfana amma an ka ce zaka yi kuma baka da makamin da zaka warware wannan matsalar maimakon ka kawo maslaha sai ka haifar da barnan da tafi wancan barnan da ke yi to shi yanzu ya ce qur'ani a kai matsala kaga kaga ya riga ya abin nan yayi kuskure daman ne magana zaren go? idan ta fita ana iya mai da shi to ka ga irin kuskuren kenan shi sa ake so ka idan ka san baka da ilimi akan abu aka maka tambaya sai ka imamu malik rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mutanen iraki suka tada wani mutumi suka hada kuɗi suka ajiye mai tamboyi guda arba'in suka ce da Allah ya ji wajen imam malik a karin madina ya ce mai tambaya kusan tafiyan wata ɗaya. ya tako daga iraki zuwa ina madina sai zo ta imam maliki su da Allah dan kuma mutane na ne suka turo ni da wa'annan tambayoyi in maka amsoshin da ka bada in na koma in basu da ya karanto tambayoyin imam malik sai ya amsa guda biyar a ciki Ya ce sauran fa ya ce ban sani ce dan wannan ba aka bani guziri in zo garin madina in tambayi wannan tambayar me kake so in gaya musu idan na koma ya ce ka je ka ce musu malik ya ce su sai ba an huta ko ba huta to duk lokacin fa da ka ba da fata wadda ba dindi ba duk laifin da mutumin nan ya afka kana da tsarki saboda haka in aka tambaye ka abinda baka sani ba ka ce ba sani ai rashin sanin ma shi karantar sa ilimi ne ba Allah ce fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun ba ku tambayi masana in kun san ba ku sani ba kamar wata munazara ce da wani ba yahude da wani balarabe tana restaurant ne sai wannan balaraban suna tattaunawa da ba yahudan sai ya ce mai ku qur'anin mu ba abin da bai faɗi na rayuwa sai ba yahudan yake kai wannan ba gaskiya bane abincin nan da suke ci yanzu ba aka ya yi magana kai sai wannan balaraba ya ce eh tabbas ƙur'anin mu ya yi magana akan wata ta wannan abincin da muke ci ya ce to kawo min ayan da ta yi magana akan wannan abincin da muke ci sai kira weta ya ce zo da ta zo sai ce yi mana bayani ya aka haɗa abincin nan ta gama bayani ta gama bayani ga da me da ingredient da komai sai ce to shi kenan sai ta ba kai ka bani amsa ba na ce qur'ani sai ce ai qur'ani ya ce fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamu ba yahudan nan yayi shuru bayan kwana uku ya musulunta me yasa ya musulunta saboda yana da sako wannan yana da sakon da zai iya bashi shine ne ilimi cikin ilimin ya hada da hikima ya bashi amsa irin wannan kaga in babu ilimi kuwa fa me zai fara inda inda zai fara kama kame to ai wannan kaga bai sani ba to amma da yace akwai ilimin akwai nutsuwa kawai sai ya kira waita yace yi bayani ta gama bayani sai yace to kaji yanda abu yake yace ai ba qur'ani bane yace wannan sai yace qur'ani ce fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun tambayi wanda suka sani in ku ba ku sani ba yace ni ban sani da ni aka hada ba amma da na kira ta ai na amfani da qur'ani ko bai ba sai baturan ba yahudan ya shiru ya dinga jinjina kai ya tafi ya dawo bayan kwana uku ya musulunta ya nemo wannan mutumin ya musulunta to shi sa malam yace anan kayi kokari abinda aka umarce ka kai shiru wala tumakkinhum min nafsik kada ka ba su dama akan karan kanka amma alimta anna muhammad bin sirin rahimahullahu ta'ala ya ce malam ya ce baka san cewa muhammad bin sirin Allah ya ji kansa da rahama babban tabi'i ne malamin imamu malik ne tabi'i ne babba a garin madina shine lokacin da imamu malik ya taba mafarki ya ga mala'ikan mutuwa sai imam malik ce mai mata a mutu yaushe zan mutu sai mala'ikan mutuwa ya mai haka sai imam malik ya farka inda kai ne kai mafarki ka ga mala'ikan mutuwa ya ce ma haka ina gani zaka tara ƴaƴanka ne zaka fara salati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaka fara tunanin to tawa ta kare bar ka fara wasiya in ma kana da wannan tunanin sai ya zo wajen imam malik sai ke ce mai na yi mafarki imam malik ya zo wajensa sai ce na yi mafarki na ga mala'ikan mutuwa kuma mala'ikan mutuwa na tambaye shi ni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 lalle Allah ne ilimin tashin kiyama ke hannunsa kadai wa yunzilul ghais Allah shi kadai ke saukar da ruwa ha wa ya'lamu ma fil arham kuma Allah shi kadai ya san abin da ke cikin mahaifa lokacin da ke tugon mani dan aljanna ne ko dan wuta ne mai kudi ne ko talaka ba wanda ya sani sai sai Allah wa ma tadri nafsun ma za taktibu gada rai bata san me za ta aikata gobe ba sai Allah kuma ya ce me wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut rai bata san inda za ta mutu ba sai ce yana gaya maka ko shi bai san ranar da za ka mutu ba shikenan to Muhammad bin Sirin babban tabi'i ne shine wanda yake cewa inna hadal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum wannan al'amari na isnadi da matani addini ne ku duba a wurin wa za ku karɓi addininku bi ma'ana ilimi amana ce ka duba wani mutumi za ka je ka koyi addini a hannunsa saboda ne tasirin wannan mutumin yana iya rantuwa a zuciyarka ta sanadiyar haka ka bata da yawa daga cikin haka sun yi haka a baya kuma sun ɓace to tunda addinin musulunci amana ce ka duba waye za ka ba shi wato zuciyarka haka saurare shi ka ji abin da zai gaya maka kamar yadda idan za ka kai yaranka makaranta musamman na boko sai ka bincika wani makaranta ne tafi karantarwa tafi discipline tafi kaza tafi kaza ko haka shi ma haƙƙi ne a kanka ka bincika wace makaranta ne take karantar da aƙida ingantacce na ahlus ɗaya kenan na biyu suna karantar da ƙur'ani da kyau sa'annan suna karantar da hadisi da kyau kai suna karantar da addini yanda yaro idan ya fita da izinin Allah ya samu makamin da zai yi rayuwar duniya da shi ka duba wannan haƙƙi ne to shine maganar da Muhammad bin Sirin ya rubuta ya ko kuma ya faɗi akwai doktor Muhammad Umar Bazmul malami ne a jami'an jami'atu ummul na makka malami ne a fannin hadisi ya rubuta littafi musamman da wannan kaken maganar Muhammad bin Sirin mujalladi daya ya kai wannan littafin girma inna hadhal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna shi shine title din littafin ya dinga kawo asari na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen kirki na baya wajen suwa suke sauraron karatu saboda mai tasirin malami da ilimi kamar yadda imamu hassan al-basri tasirin iliminsa da abin nan ɗinsa ɗalibansa sun tasirantu da tsoron allansa mutumi ne wanda ya kai matsayin da idan aka tattauna mutuwa a majalisinsa sai an yi sati ɗaya ɗalibansa ba su fa'idanta da shi ba kuka yake yi to tsoron allansa ya yi tasiri a zukatan ɗalibansa ta yadda bayan ya bar duniya an ga alaman tasirin wannan ilimin da ya ba su to shi ma haka al'amari na addini amana ce ka duba wa zaka saurara shi sa sai malam ce ma baka ga cewa Muhammad bin Sirin ma'a fadlihi malam ce tare da darajar da yake da shi lam yujib rajulan min ahli bid'i fi mas'alatin wahidatin bai amsa wa wani dan bid'a tambaya guda daya akan matsala guda ɗaya da mai tambaya ba wala sami'a minhu ayatan kuma ya ce to ya hakuri to tunda baka ji wannan ba barin karanta maka qur'ani ka ji mana ya ce na ji daga bakin wanda ya fika wa yake nufi sahabbai saboda shi ya yi karatu a wajen wa sahabbai ne to zan ya ce ba na bukatan karatunka ba na bukatar in saurari karatunka na ji daga bakin wanda suka fika sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cewa wala sami'a minhu ayatan min kitabillah kuma bai saurara aya ɗaya daga littafin Allah wanda mutumin nan yace zai karanta mai ba wannan yayi kwatankwacin abinda Abdullahi bin Mas'udin yayi ne a lokacin da yake garin Kufa eh, ɗaya daga cikin mutanen Khawarij da suka zo suka zo suka same shi suka ce muna so za mu karanta yace zan karanta maka ayoyin ƙur'ani kaji daga baki na ce ba na bukata in ji karatun ƙur'ani a bakinka ya ce don me ya ce saboda na ji shi daga bakin wanda ya fiyayyen halitta shi ne wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to me yasa zan ji shi a bakinka ya ce ba na bukata ya ce ni dai ka yi kokari don Allah ka sauwa ya ce ba na bukata ya ce sai ya karanta Abdullahi bin Mas'udin sai ya toshe kunnensa Don kada ma ya ji karatunsa me dalili saboda ya bi wa'ancan mutanen sun bo ɗare har shi a matsayin gwamna fa kenan yana matsayin gwamna ne a wannan lokacin shi ne malam ya ce faƙila lahu sai aka tambayi shi muhammad bin sirin me yasa kai haka aka da makallahu faƙal sai ya ce a khafu an yi harrifaha ina jin tsoro kada ya tufin ɗin aya ko hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa yaqa'u fi qalbi shay'un ya jefa min shakka a zuciya zuciyana rude ka duba irin wannan malamin shi ne ke faɗin wannan magana ko mu kuma a sai ka za ce a me a zan saurare shi ai ba abin da zai faɗi da sai ya jefa maka shakka wallahi mun ga yawa daga cikin irin wa'annan wani lokaci ɗalibi ne zai zo ya same ka zaka je yana tambaya malam to dan Allah yanzu me kaza kaza ina ka jiyo sai ce ya je ya saurari karatun wani waye sai ka saurare shi to ai malam ina tunanin kana tunani ne kai kana ganin kana da dabara ne mutumin da ka riga ka san shi batacce ne me yasa ka saurare shi bayan addini amana ce ka saurari wanda ka san zaka amfana me yasa ka je ka saurare shi yanzu shi ya ribace ka ya jefa maka shuba wai to malam akwai fa aiki akan ku in iri na za a jefa mun shuba sauran anan ce a'a akwai aiki dai akan ka da ka da baka saurare shi ba zai jefa maka wannan shuba sai malam je gaskiya dai akwai sauran aiki nace a'a addinin ka bai ce ka saurari irin wa'annan ba mutumin da yake batacce ne in ka je zai yi twistin din abu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a i a magana akwai sihiri ba magana saboda iya ta wani in ya juya maka abu ba gaskiya ba ce amma yanzu nan sai ka ce me gaskiya ce saboda me iya salo na magana ba to ba dalilin da yasa ba a sauraron irin wa'annan ba kenan sai ya shiru to malam dai ni dai na ce akwai sauran aiki na ce a kanka dai ni ban saurare shi ba kai me yasa ka saurare shi to ai ina tunanin kana tunanin ne ai idan na ji zan iya maida mai da martani na ce to gashi ya maida maka da martani kai sai ya shuru to irin wa'annan malam yana baka ka'ida ne ka san yadda za ka mu'amalanci mutane a irin wannan saboda da yawa an batar da su ta irin wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwayin imamu muslim hadisin huzaifatul yamani ya yi ishara a ƙarshen zamani sai kunu min ba'di a imma daga ƙarshe hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya tashi magana akan malamai sai ce du'atun yad'una ila abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha malamai ne amma suna kiran mutane zuwa gabar wutar jahannama duk wanda ya amsa musu sai sun jefa shi a cikin wuta sai huzaifa ce sifum li ya rasulullah ya ma'aikin Allah siffanta min irin wa'annan malaman in san su mana sai manzo Allah ce mai hum min bani jildatina wa yatahaddathuna bi alsinatina yace jikin mu ɗaya da su fatan mu ɗaya da su kuma harshen da muke magana da shi suke magana bi ma'ana yaran ka ɗaya da shi zai jefa maka shubha kaga me ake maka ishara kayi taka tsantsan da irin wanda zaka ji kwanan nan wani ya zo yana tafsirin aya ya ce wa annan eh, Allah maɗaukake ce wa Allah wistaqamu ala tariqati la ma'an ghadaqa sai ce gashi Allah ya ce inda za su tsaya akan ɗarikar tijjaniya da mun shayar da su ruwa mai yawa ga ɗarika Allah ya ambata a cikin Ƙur'ani. to don Allah yanzu ka ji wannan maganar in ka ce ɗariƙa misali na tijjaniya to ai ɗariƙoƙin da suke duniya sun kai ɗari uku da saba'in wanne Allah ke nufi in ka ce wannan tijjaniya dai a duniya kwata-kwata bata wuce ɗari biyu ba ta yi wuta ɗari biyu da biyar zuwa da goma a duniyar ta ma da aka same ta ko sun yi zamani ɗaya da ɗan fojiyo Sheikh Tijani sun yi zamani ɗaya da ɗan fodiyo shi yana Morocco shi ɗan fodiyo na ina Nigeria sannan Mahadi yana Sudan dukkan su zamani ɗaya suka yi to in ka ce wannan shi wannan fa akwai ɗari koki da dama masu ɗumbin yawa to rukaini ma sai ce kasta ce tun da shi ma akwai ɗarika rukainiya shi kuma ɗariƙa rukainiya shi duk abin da ya gani shi wahayi ne a mafarki akwai shaziliya akwai amfas su kuma masu kukan kwaɗi wai su wai yaren mala'ika yan amfasi za ka ji kawai suna <laughs> wai in a wai yaren mala'ika amfas wai numfashi yake <laughs> wala abin takaici abin dariya abin takaici kuma har ga Allah za ka gansu iya bauta suke yi suna ganin suna neman yardan Allah wai su amfasi yaren kwaɗi bi ma'ana yaren mala'iku wai to kaga a ina ya ga mala'ika har mala'ika ya yi magana da shi kamar wani waje da aka ajiye a senegal fili ne ƙato kamar filin arfa wai shehi ya ce ya ga mala'ika mala'ika ya ce mai a zo a dinga taruwa a wannan filin duk shekara da maza da mata ban duk matar da ta yi ciki a wajen ɗanta ɗan aljanna ne na ga wannan live program ne aka yi a aljazira aka nuna shi ga mutane iya ganinka ana ɗaukansu kyamara maza da mata da fararen kaya Hadda tanti yadda ka gani a arfa din hada tanti tanti an zazzauna wai shehi mala'ika ne ya ce mai a dinga zuwa wajen ana haduwa duk shekara ana bautawa Allah kaga kofa me aka bude a wajen a aljazira aka yi program din aka nuna gashi nan shehin ɗaya daga cikin aka ce jikan shi da ya zo ya ɗan zauna irin can angul 60 wajen da yake in aka fito daga daki da agurfane suke tafiya da gwiwa suke tafiya ba a kallonsa ana zuwa an aka zo sai shafa kai wai ya tabarrat fihim yana sa musu albarka duka wannan da sunan addini to kaga dole sai kayi taka tsantsan da irin mutanen da zaka dinga sauraron maganarsu a addini saboda wani zai kai kai baro ya batar da kai kuma ba ka da wani abin da ya kai wannan imanin ka daraja da tsada idan ya kubuce maka fa ya tafi kenan to dole sai ka yi haba haba ka san wa za ka ba kunnanka ka saurari gaskiya a bakinsa sai ka tabbatar da addininsa da iliminsa sannan ka saurari shi saboda zai iya batar da kai da yawa sukan yi wa mutane haka idan an tambaye su sai su ce a ah, ai mafarki ne ko makamancin haka to akwai irin wa'annan da dama shi sa ake malam yake gaya mana wannan dan mu yi taka tsantsan a addinin mu ba kowane mutumi zaka saurari wannan ba ni a angon da nake akwai wani yaro matashi ne yana da gashi kaman tunku kaman tozan raƙumi idan ya zauna sai ka ji ce na'am ya rasulullah wai manzo Allah ke mai magana sai ka ji ce na'am ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am na'am na'am na'am sallallahu alaihi wasallam na'am shi ma irin gayin nan na anguwa da ya ga ɗaliban sun gama fitowa daga wajensa shi ma sai ce na'am sallallahu alaihi wasallam sai suka ce wani irin suka ce ya ce ya fi ni ne ni ma sallallahu alaihi wasallam <laughs> to dan Allah ka duba wai kuma wallahi yana da in ka ga abin takeici har matan aure suna zuwa wajensa wai ana zuwa neman tabarruki yaro ne matashi to wannan idan yayi tsawon rayuwa Allah kadai san guban da zai fi sa mutane to kaga dole sai an dinga takatsantsan cikin irin mutane saboda akwai mutane da dama za su zo su daura maka wani abu a sunan addini kuma su batar da kai kuma addinin musulunci addini ne mai sauki idan ka fahimce shi babu wani abu da ni da kai za mu yi a rayuwa yau face Allah ya ce a yi ko ya ce a bari iya abin da ake bukata gare da gare ka me Allah ya ce ka bi me manzo Allah ya ce ka bi me Allah ce kada a yi ka bar shi me manzo Allah ce kada a bari kada a aikata shi ka bar wannan ka huta amma wani sai ya zo yana maka surkulle ya zo ya ka maka wa'ansu abubuwa za ka yi mamaki wallahi irin mutanen nan suna nan a duniya ko ina an yada su suna nan suna fesa guba da sauransu kwanakin nan da na yi tafiya na je sudan hanyar da nake zuwa anguwanmu akwai t junction kullum za ka wuce sai an yi hatsari to lokacin kuma yana kusa da hotel ɗin da malam ishaq yunus yake to na fito sai muka ce bari mu je muka je wajen malam muka zauna muka ɗan tattauna haka muna fitowa sai na goni mutumi yayi wani hatimi boka ne in ka ganshi ka ce baban bola wallahi a zaune a wajen yayi wani katotan hatimi sai yana ta zagayawa sai na ce mu wani habibu abokina sai na ce wannan dan iskar shi ne ke jawo wannan hatsarin ya ce bari yi maganinsa sai na tsaya yana tsaye sai na fara Allahu la ilaha illa huwa qayyum la ta'khudhuhu na wala nawm yana kallo na yana haka ya zagaya ya kara sai ya dawo ya kasa zagayawa sai ya fara nisa da hatimin ina tsaye a wajen na dinga karanta ya tafi sai na ce kaga wannan mutumin shi ke jawo hatsari anan kullum ka zo sai ga hatsari sai ga jini a wajen ya zana wani hatimi kila yana gayyatar aljanun suna shan jini to kaga irin wannan zaka ga Allah ya yi yawa da su a cikin mutane haka suke batar da mutane kuma yanzu ana nan in ya fito za a ce sunan ne malami bal yana da ma yana da ne laƙani yana da sirri da yake ba mutane to shi sa dole sai ka yi taka tsantsan da yawa da sunan za a ce ma wannan addu'a ne sai a baka wannan addu'an da babu wani abu a cikinsa in ba sharri ba sunan aljanu ne nan aka ba wani bawan Allah wai addu'a na neman sa'a kowace rana ka san menene yau mahun barizun a dan kenan wai in yana karanta wannan yau mahun barizun zai samu falala mai ɗumbin yawa kowace rana sai ya kira ne ce ta mana dala ne wace aya ce take cewa yau mahun barizun na ce wannan aya tana cikin suratul ghafir ne kuma yau mahun barizun ranar da za a zo da sura na tashin kiyama wajen Allah na ce ka kusa da mutuwa kenan sai ta, mala an ce min na falala ne na ce to an ce yau mahun barizu ranar da za a bujiro da ku wajen Allah la ya kfa ala Allahi minhum shay Allah ce limanil mulkul yau lillahi alwahidil qahar farkon sur aya kenan fa yana ce to abin da aka baka da sunan falala kenan ya ce to haka ne ce ka ɗauki hisinil muslim ka zauna ka karanta ta shine ake kira kafu boka ka zauna lafiya Allahu akbar saboda haka wallahi da yawa ana batar da mutane da sunan wannan da sunan cewa addu'a ko falala ko makamanci haka duk irin wannan haka suke haifar da mutane nan aka kama wata mata sunayen aljanu waya ka bata wai na tsaro na shigo ajinsu ba ma ni ne a ajinsu ba wani malami ne ya kamata shiga ajin su sai ba kowa na zo wuciya sai nake tambayar su me suke da shi suka ce min kaza ne na duba na ga ban ga malamin sai na shiga tana ciki ta ce kawai ta dauko ta nuna min ta ce malam dan Allah ina so ka duba mu wannan addu'a me wai an bata ne na neman tsari saboda disguising sai suka sa bismikallahumma da aka sa bismikallahumma sai aka kawo ya zagzaga eh zagzaga ina ganin wannan sai na ce mata wannan bokaye ne na ce ina da littafi wanda na yi bincike a kansa na matsalan bokaye na ce na ga wannan sunan a sunan aljani da ake karanta yasin da ake cewa an karanta wa na yasin ko ya mutu na ce wannan sunan aljanun na ciki na ce sunayen aljanu ne kina zaman zaman lafiyanki zaki haɗa wa kanki aljanu su zo su dinga addabanki a gida ta ce an bata ne wai sunan wai addu'a ne na neman kariya na ce aljanu ne za su dinga miki ko ina na ce ko za su iya ki ki zauna lafiya malam ayan bani ne ce to ki yi kokari ki kona shi ni ma ba ni aka ba ba ta ce shi ne ta bani ta ce min in dinga addu'a da shi <laughs> ni ma ba ni aka ba ba ta ce aka ba ni ma ta bani wai da sunan falala ni kuma na ce ba zan yi amfani da shi ba sai na zo na yi tambaya to ka duba irin wannan kafin ka an kare fa kenan sai ka ga wani abu kuma wata musiba da bala'i na ta samunta ta rasa ina abu yake alhali nan ta inviting din bukaye ko kuma aljannu nan nan malam abdullahi ya kawo yake bani labari akwai wani bawan Allah shi ya sayi irin wannan littafin da ake kira istikhara goma wani dan karamin littafi ne akwai wani istikhara da aka ambata na tsafi ne ya yi invitin wani aljani bai sani ba aka kawo shi nan yana mai rukuya ashe aljanin ya ce ai shi ya kira mu da aka da ya gudu yake tambayin shi ya ce ai ya karanta wannan istikharar ne surkullan da ke ciki ne ya karanta aljanin suka zo suka shiga jikinsa kana zaman zaman lafiyanka saboda haka ayi kokari dai ayi yi taka tsantsan akwai irin wa'annan littattafan duk an fesa su cikin al'umma guba ce shi yasa mutum ya yi taka tsantsan da irin littafin da zaka siya duk littafin da ka gani na addu'a kafin ka siya duk wani malamin da ka yadda da akidarsa ka kira sa ka tambaye sa littafi kaza ya yake na addu'a in mai kyau ne zai gaya ma mai kyau in ma bai sansa ba zai tsaya ya bincike tukunna kafin ya baka amsa kakka siya kakka gaggawa ka siya saboda da irin wannan ake batar da mutane da dama akai Allah ya samu dace saboda haka anan zamu dasa aya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi a fakarar da malam yake mana tsokaci akan irin wa'annan mutanen da irin eh, gubar da suke fesawa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai.